أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمام مسلمين ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu alhamis Ta sha shida sha bakwai ga watan rabi'ul asani watan hudu kenan na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da 28 ga watan daya na shekara ta 2016 miladiya a inda za mu ci gaba da bayani akan aƙidun shi'a game da mala'iku mun ji matsayin mala'iku a wajen limaman shi'a ya na farko mala'iku dai an halicce su da hasken limamansu da hasken eh, fuskar sayidina ali wanda kuma mala'iku dubu saba'in ne aka halicce su da hasken fuskan sayidina ali kawai suna nan suna nema masa gafara da masoyansa da kuma duk wata shi'a magoyan bayan shi har zuwa ga ranar tashin kiyama. mun ji kuma yana daga cikin ayyukan mala'iku akwai shine yin kuka a kabarin husaini radiyallahu anhu sannan bayan haka mun ji cewa mala'iku gabaɗayansu sun nemi izinin allah da suke sammai su rika kawo ziyara kabarin husain suna zuwa wannan wannan rukunin na gangane na saukowa waɗannan na koma waɗannan na saukowa waɗannan na komawa mun ji har ila yau mala'ikun sama sun koka wa Allah subhanahu ta'ala game da ƙaunansu da sayidina Ali sai Allah ya halitta wani mala'ika da hasken sayidina Ali mai kama da sayidina Ali ɗin duka sai ce shi kuma ya zauna a can sama kusa da mala'ikun inda za su rika ganin madadin sayidina ali shi nan maimakon sai sun sauko har ila yau aƙilansu game da mala'iku mun karanta cewa mala'iku ba su samu wata daraja ba face sai da suka nuna ƙaunansu ga annabi muhammadu da sayidina ali da kuma yadda da shugabancin ali da ba don haka ba da mala'iku ba su da wata daraja sannan duk ɗan shi'an da ya tsarkake zuciyarsa daga ha'inci da hasada da kazanta ya yi imani da sayidina ali to babu shakka darajar shi ta wuce na mala'iku gaba ɗaya sannan mun karanta cewa idan mala'iku suka yi faɗa tsakaninsu da juna a can sama suka samu husuma jibrilu a guje ke sauko ya nemi sayidina ali a haura da shi ya je ya sulhunta mala'ikun sannan bayan kuma na karshe da muka karanta a jiya idan ɗan shi'a da 'yan shi'a suka koma gefe za su gana to su mala'ikun nan masu rubuta zunubi ko lada sukan kauce su bar su gaba ɗaya ma ba sa tsayawa a wajen saboda za su gana to anan muka abubuwan da muka karanta a jiya matsayin imaninsu da mala'iku kenan to muka ce to a maganganunsu in ji malam mawallafi wannan littafin ya ce akwai ta'aru tufka da warwara domin abin da su suka faɗa sun fayyana mana aikin mala'iku to a nan kuma hada takzibun liƙaulillahi ta'ala maganganunsu ya ƙaryata alkur'ani ya ƙaryata faɗin Allah domin Allah ce idh yatalaqqal ni anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah madaukakin sarki yayi bayani yace yayin da ya ya ni. mala'iku guda biyu suke kai kawo anil yamini ta daman mutum wa anil shimali ta hagunsa ka'idun suna nan ma yalfizu min qawlin babu wani bawa da zai furta wata kalma face akwai raqibun atif mala'ika da ake halarce na rubuta duk abin da mutum yake aikatawa a wata aya Allah maɗaukacin sarki yace am yahsabuna ko mutane suna nufi suna zato ne Allah anna la nasma'u sirrahum wa najwahum ba ma jin sirrin su da abin da suke a ɓoye bala tabbas Allah ce wa rusuluna ladaihim yaktubun mala'ikunmu suna rubuta duk abinda waɗansu suke na ganawa na sirri to sun nuna mala'iku ba sa rubuta duk wata gana da ɗan shi'a da zai da ɗan shi'a wannan maganganun su ɗin sun yi karo da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ce duk abinda muke yi da mala'iku nan ko anil yamini wa anil shimali kaid dama da hagun mutum duka suna nan sannan ma yalfizu min qawlin babu wani lafazi ko kalma da mutum zai lafasta illa ladaihi raqibun face sai mala'ika ya rubuta ta ya za a yi su ce wannan duk an ɗauke shi daga yan shi'a idan za su gana da juna wannan magana ma ba ma haka bane kawai yace ma warada fil qur'ani daga cikin aƙidun shi'a suna ce duk abin da ya zo cikin ƙur'ani min asma'il mala'ikati na sunayen mala'iku mun san mala'iku ai suna da sunaye akwai waɗanda Allah Ubangiji ya bayyana mana su irin su Jibrilu su Mika'il su abin eh, su eh, eh, masu tsaron wuta Malik duk da sunan to Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana sunan wasu a cikin Qur'ani waɗansu kuma sun zo a cikin hadisan manzon Allah inda manzon Allah ke ya rabba Jibra'ilu ko idan yana roƙon Allah to su kuma matsayin 'yan shi'a game da sunayen mala'iku duk sunan wani mala'ika da aka ambata falmuradu abinda ake nufi da su wannan sunan inda shiyuhi shi'ati ai a immatuhum al-ismai a shari'a limamansu ne ake ambata ba babu waɗansu mala'iku waɗannan sunayen da ake ce sunan mala'ikun sunayen limamansu ne wali haɗa aka da shaikuhumul majalisi shi yasa babban shaihinsu su majalisi wato ya rubuta wani babi mai cewa babu annahum alaihimus salam hmm? wato su wai majalisi ya ce su limamansu goma sha biyu na to su ne fa asafuna da bayaninsu da sifansu ya zo a cikin alkur'ani su ne masu sahu wal musabbihuna su ne masu almusabbihuna kamar yadda Allah ya sifanta mala'iku yusabbihuna Allah yusabbihuna al-laila wan nahara hum la yafturun innahum as safuna ko ya sifanta mala'iku kullum a cikin sahu suke to wannan adjective din sifan nan da Allah ya ba mala'iku shi suka ce limaman su ake nufi su ne kuma almusabbihuna ba mala'iku ba ne limamansu ne wa sahibul maqamil ma'alum duka su ne wa hamalata arshin rahman ko Allah ce wa yahmilu arsha rabbika fawqa yawma idhin saman akwai mala'iku da suke ɗauke da al'arshin Allah ya ce to su limamansu ne hamalatu arshin rahman din ba wai waɗansu mala'iku ba ne wa annahu mustafaratul kiramul barara su ne har ila yau limamansu ne astafaratu alkiramu albarara wanda Allah maɗaukakin sarki ina ji ya mana bayanin su a cikin suratu kuwirat ko to duka na'am abasa na'am to Allah maɗaukakin sarki eh, da ya bayyana waɗannan duka ga ayyukan suka ce samsu ba waɗansu mala'iku limaman sunan goma sha biyu ake nufi da waɗannan wannan maganar a duba can eh, footnote na uku can kasa, wato biharul anwar za ka samu akwai shafi na ashirin da uku hudu akwai kuma an ambaci haka a shafi na tamanin da bakwai kitabul imamati a ƙarƙashin littafin limanci jagoranci ko shugabanci wa zikiru ihida ashara riwaya kuma akwai riwayoyi har goma sha uku da suka sha ɗaya irin nasu da suka tabbatar da haka ɗin to mala ya ce to da Allah in jama'a suka natsu suka kwantar da hankali ga wani atta'ali comment da wannan malamin mawallafin littafin na yi wato wani raddi ya musu ya ce inna tafawula shi shi'ati lalle azarbaɗi da wuce gona da iri da shehunan shi'a suka yi da keta haddi da hurumi alal mala'ikatil ala maqamil mala'ikatil muqarrabin a bisa matsayin mala'iku mafiya kusanci zuwa ga Allah wal alaihim da kuma ƙararrayin da suka yi wa mala'ikun nan to aqrabu ma yakunu idan kuka lura da abun da idon basira da tunani kaman su shehunan shi'a gaba ɗaya suna tafiya ne suna nuni ne ta hannunka mai sanda ala inkari ila inkaril mala'ikati kamar mala'ikun ma suna musun ma babu su idan ka duba suna nufin duk wani waɗansu da ake kira mala'iku ba waɗansu ba ne limamansu ne idan ka duba idan ka duba a ah, da yin mala'ikun an ce an halice su da hasken fuskan sayidina ali sannan idan ka duba sun nuna mala'iku ma ba su ma da waɗansu ayyuka na ibada da suke yi sai dai kawai neman ne ali menene abin yi masa salati da yi ma masoyansa istighfari da yi wa kuma shi'a nema musu gafara sannan kuma ba su da wani aiki sai zama a kabarin husaini suna kuka idan ka duba me suke wa allansu babu su kawai to kamar mala'ikun ma kwata-kwata sun kore duk wata ibada da suke yi wa Allah din babu su sannan kamar ma sun kore mala'ikun domin suka ce duk sunayen mala'ikun sunan limamansu ne mala'ikun sunan limamansu ne sannan mala'iku a can sama suna neman guduma daga da limamansu idan wani abu ya faru kamar suna so su kore ma babu ma mala'ikun ma gaba ɗaya mutumin da kace abin da aka ce shi nan ga sunan su kace a sunanmu ne kaga ka kore ba suna waɗanda su ɗin kuma kace ayyukan da suke kam kace ku kuke yin ayyukan to me ya rage kuma wannan abun kaman babu shi ne kaman babu shi ne hmm? sannan kuka ce darajar ma da suke samu don ku ne suke samun darajar don yawan yi muku salati da istighfari da ba don haka ma da ba su da wata daraja ka gani domin dalilin da yasa eh, suke nuna kamar suke kore ma ba ma mala'ikun li'anna inkara shiyuhi shi'ati domin musantawa da shehunan shi'a suka yi liwa za'ifil mala'ikati game da ayyukan mala'iku wa khasa'isuhum da abubuwan da suka keɓanta da su wa ma sharrafahumullahu bihi da abinda Allah ya ɗaukaka darajarsu da shi wa wadu'ul walayati dinan lil mala'ikati ko sai suka sanya son sayyidina alima shine ma addinin ma mala'iku ko ba haka ba thumma inkaru wujudil mala'ikati sannan suka zo suka yi musu ma ba mala'iku ta hanyar bi ta'wili asma'ihim ta hanyar tawilin sunayensu da suka yi wa alqabihim da laqabin da Allah ya ba su fil qur'ani a cikin qur'ani suka bai da shi ai bil a'immati limaman su ake nufi aw ja'ali wazaifil mala'ikati lil a'immati ko kuma sanya ayyukan da mala'ikun ma aka turo su su yi gaba daya limamai suke yi wa ba ma Allah ba ila akhiri akwali shuyukh shi'ati fil mala'ika har zuwa karshen abinda shehunan shi'a suka faɗa game da mala'iku wa subhanallah wallahu subhanahu ta'ala shi kuma Allah maɗaukakin sarki ga abinda ce anil mala'ikati ya ƙulu anil mala'ikati Ya ce bal mala'iku ba komai ba ne su face ibadun mukramuna ko bayin Allah ne masu abin girmamawa la yasbiqunahu bil qawli mala'iku ba sa riga Allah da wata kalma wahum bi amrihi ya amalu sai sun jira umarnin Allah ko ba haka ba idan ka mala'ika jibrilu idan mala'iku suna fada a tsakanin su mala'ika jibrilu ya gudu ya dauko sayidina ali nan kasa ya kai shi sulhunta su to kaga bi ma'ana mala'ikun nan fa jibrilu baya wannan aiki sai da umarnin wa sai da umarnin Allah domin su la ya asuna Allah ma amaru ba sa yin wani abu sai da umarnin Allah to kaga wannan din ma ya lizinci karya aka yi wa Allah shi ma kansa rai subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ce suna tsarkake shi kace a'a su duk da shi nan dai to sai ayoyi dai suka yi kace-kace da su wanda Allah wata sura Allah ya ce wa man kana man kana lillahi duk wanda ya kasance makiyi ne ga Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa ai wannan kiyayya ne ga mala'iku wa rusulihi da manzanninsa wa jibrila wa mikala to shi ma fa inna Allah aduwwul lil kafiri to wannan sun kafurta so tunda sun kafurta to Allah makiyin kafirai ne result din ayan kenan tunda karshen ta tace aduwwul lil kafirina wanda yayi iyayya ga Allah da mala da Jibrila da Mika'ila da manzannin Allah gaba ɗayan su eh to gaba ɗaya waɗannan sun kafirta me sakamakon to shi ma fa inna Allah aduwwul lil kafirina ma'anan kenan ina fata an gane ko idan kuka lura da karatun da muka yi jiya game da mala'iku za ku lura idan kuka lura za ku ga an mai da annabi muhammad sallallahu ba kowa ba ne a wajen shi da ali kawai ake harka da sayidina ali kawai ake harka ba sa ma zuwa magun annabi komai ya taso gun ali mala'ikun ma suke zuwa kawai sannan duk waɗansu aikin mala'ikun ma hidima ne ga sayidina ali hidima ne ga kabarin husaini sannan salati ga sayidina ali da neman gafara da shi'a da masoyan sayidina ali idan kuka lura kawai allah na tuba astagfirullah sun ajiye annabi a gefe ma ba a mazancin annabi idan kuka lura tunda mala'ikun ma da fuskan sayidina ali aka halicce su mu kuma mun sa allah yana ce ya inna allaha wa mala'ikatu yusalluna alawa wa annabi na Muhammad inna la malaka yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi Allah ce lallai Allah da mala'ikunsa suna salati da sallama ga manzon Allah Muhammad sallallahu kuma ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi amma sun ce duk mala'iku sayyidina Ali ne suke wa eh, salati sai masoyansa sai neman kuma shi'ar su bunna wanda suka yi laifi gafara ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما كما يندزج في سوره غافر للذين امنوا ان انا هسك سكاي تاشي أكل شيئا صلي to kun ga dai imanin su dai da matsayin mala'iku a wajen shehunan shi'a bari mu zo mu ga kuma imani da rukuni na uku shine wa huwal imanu bil kutub ita ce tambaya ta saba'in da nawa saba'in da biyar ta ce ma'atiqadu shuyukhi shi'a menene aqidan shaihunan shi'a malaman shi'a fil imani bin rukni falis game da yin imani da rukuni na uku daga cikin rukunan musulunci ko daga cikin rukunan imani shine menene al'imanu imanu bil kutub bil kutub yin imani da littattafan da Allah ya saukar daga cikin su akwai wannan alkur'ani din mun sa akwai zabura wanda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana su akwai zabura akwai injila akwai taura akwai sufi ibrahima sannan kuma akwai alkur'ani mai girma kamar yadda ya bayyana a farkon suratu ali imran farkon suratu ali imran wallazi nazzala alaykal kitaba bil haqqi alif lamin. zalika alif الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الله يبين سو mu mun san a can aqidan ahlus sunna kamar yadda muka karanta yana daga cikin imani na ahlus sunna kai imani da dukkan littattafan Allah subhanahu wa ta'ala amma hadda qur'ani a ciki amma wanda za ka yi bi sau da kafa shine alƙur'anin nan domin shi ka to amsa dai a nan fihi mas'alatan game da imani da littattafan da Allah ya saukar da alƙur'ani nan to akwai eh, wajen amsa kan wannan tambayan akwai mas'aloli guda biyu na farko almasalatul ula mas'ala ta farko yu'minu shuyukhu shi'a shaihunan shi'a suna masu imanin cewa bi annallaha subhanahu wa ta'ala cewa Allah maɗaukakin sarki an zala kutuban ala a immatihim akwai littattafai na musamman da Allah ya saukar da su ga limamansu min ha daga cikinsu na farko akwai mushafu aliyin akwai mushaf littafi na sayidina ali da aka saukar masa nashi ne special aka saukar masa hujja kuwa kala shaihu al akwai shaihinsu su mai suna alhau'i yace inna wujuda mushafin tabbas tabbas maganan cewa akwai mushaf eh, samuwan mushaf wato littafi na amirul mu'minina yughayirul qur'an wanda yake daban ne da wannan qur'ani al-mawjud fi al wanda yake tare da mu wanda yake wa ina ta ina ya saba qur'anin gaba daya fi tartibi suwa wajen jeranta surori wancan nasu ya bambanta da wannan qur'anin namu wajen jera surorin mimma la yanbaghi shak abu ne ma wanda bai dace ma wani shakka fihi game da shi ba wa tasalama ulama a'la manya manyan malamai ma sun miƙa wuya ga wannan zancen ba ma mai ja su yi tsaron da ga wannan zancen ba ma mai ja a kai ala wujudi ala wujudihi wajen cewa lalle akwai qur'ani littafin da aka saukar sayyidina ali ya bambanta da wannan kwata-kwata wajen jerin surori to tunda manya-manyan malamai na duniya sun tabbatar sun babu shakka ma a kai ba mai shakka a kai to wannan agnana wannan ma ya wadatar da mu an takallufi li isbatihi ba sai mun zo muna ta da jan wuya muna menene wahalar da kanmu wajen wai kawo hujja ba tunda manya-manyan malamai sun tabbatar ba sai sun wahala wajen menene ba wajen kawo hujja ba to wannan maganar mu duba albayan footnote albayanu fi tafsirin qur'an littafin da suka wallafa mai suna albayan fi tafsirin qur'an shafi na dubu biyu na ɗari biyu da ashirin da uku siyanatul qur'an min tahrif a karkashin babin kare qur'ani daga jirkitawa wa mimma ya'taqiduhu shuyukhu shi'a daga cikin abin da shehunan shi'a suke da aqidarsa suke imani da shi cewa shine anna jibril lalle mala'ika jibrilu kana ya kasance yumli ala aliyin alkur'an yana diktetin wa sayidina ali alkur'ani yana karanta sayidina ali yana rubuta yana karanta masa yana rubutawa ina fata an gane bi ma'ana sayyid jibril ya kama sai wato uh, ya kama sayyidina ali nashi wahayin na nashi qur'anin kenan ina fata fassarau ala abi abdullah suka kirkiro ta hujja suka danganta ta ga abu abdullah shine al-hasan wa hashahu al-hal na'am husain wa hashahu al kuma wallahi san bai fada ba wai me wai da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa alihi aliyan wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina Ali wada'a bi daftarin sai ya kuma ce a kawo masa wani littafi fa'amla alaihi rasulullah sallallahu alaihi batsanaku manzo Allah sallallahu ya ce a ɗauko masa littafi sai aka ɗauko masa sai manzo Allah ya ce sayyidina Ali ya zauna a gaban shi ya zauna manzo Allah ya rika shifta shifta shine imla'i dictation ya rika dictating masa ya rika faɗa masa alkur'ani yana rubuta amma abinda manzo Allah ilimin da yake bashi na baɗanuhu na baɗinin ƙur'anin ne muka koma maganar mu can ko ƙur'ani yana da fassara biyu ba akwai baɗini na ɓoye to na manzo Allah yanzu na ɓoye ne yake dictating wa sayidina Ali yana dictating masa ina fa wa ugmiya alaihi da manzo Allah sallallahu ya faɗa masa ya rubuta da yawa ya rubuta kawai ya ya gama faɗa masa dictating masa alqur'ani sai manzo Allah ya faɗi ya suma sallallahu alaihi wa sallam da ya faɗi ya suma can cikin dan wannan lokacin da manzo Allah yake cikin suman sai jibrilu ya sauri fa amla alaihi jibrilu zaharahu shi kuma jibrilu sai ya zo ya masa imla'in zahirin alqur'ani mun gane ko wannan zahirin da muke gani to jibrilu sai ya masa yidina ali shi shi ko manzo Allah sai ya masa baɗinin sai sa qur'ani yake da badini da zahiri so baɗinin ilimi ne wahayi ne da aka ba sayidina ali ta bakin sai ya mala'ika nan kuma annabi zahirin kuma mala'ika sai ya dictating wa sayidina ali to kafin man sai jibrilu yana gamawa kawai sai annabi ya farfado daga suman ina fata an gane ko ya fantabaha rasulullahi sai manzo Allah ya farka kawai daga suman da yayi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah fa kal ah man amla alayka hadha ya ali ani wani ne baka ya maka menene zan ce eh, shifta dictation me zan ce wada da Hausa kalma tsaye na to shi kenan wa ya karanta maka ha ya karanta maka wannan faƙala sai sai dina ali ce masa an ta ya rasulallah kai kai ne ya rasulallah faƙala sai annabi ya ce a a ana amlaitu alaika batsanahu ni ba'inin ne na karanta maka wa jibrilu amla alaika zaharahu jibrilu shine ya karanta maka zahiri wa kana qur'anan yumla alaihi wato sai ya kasance qur'ani ne yanda aka yi wa sayyidina ali aka karanta sayyidina ali kenan annabi ya karanta masa baɗinin ya rike shi kuma jibril ya karanta masa zahiri to shi yasa idan ka san fassara a zahiri to shi ya koya wa shehunansa kawai baɗinin kun san baɗinin ma da wani baɗinin ko har sau saba'in ko na'am ai contradiction sosai kai amma sosai kwarai da gaske eh ai idan muka koma can baya ai sun ce annabi sallallahu shi ne shine eh, alqur'anu sami sayyidina ali shine na natiq shi ne ƙur'ani mai magana annabi shi ko ne ƙur'anin da bai magana shi kuma sayyidina ali shine qur'an ne nan da Jibrilu din ma ya zo ya kawo wannan wahayin sai ya rude ya kasa gane wane ne alin wane ne muhammadu saboda kamanninsu yanda kankaka take kama da hankaka shine algurabiya in kun ji ana ce aqidan gurabiya ita ce wannan to wai kawai maimakon ya yi fasin in nesa zuwa ga na ali sai yi shi zuwa ga annabi saboda kamanceceniyarsu bai gane shi jibirin bai tantance waye ba to amma tun da haka sai annabi ya kira sayyidina ali ya ce to zo tun da dama kai ne za a saukar wa da wahayin sai aka saukar mu to zo ni zan zauna ina gaya maka kai kana isarwa ina haka muka a can baya ko yawa ku daina manta da irin waɗannan abubuwa ah, wannan maganar da muka yi ku duba footnote na biyu can kasa al-ikhtisas akwai littafin da suka wallafa mai suna al-ikhtisas shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar a ƙarƙashin bayanin imla'u jibrila ala amirul mu'minin karantawa karantawa amirul mu'minin ali da jibril yayi na al alkur'ani dictating ya dictating masa al alkur'ani ina fata an gane ko to mun ji dai yanzu suna da mushaf suna da qur'ani wane ne ali sannan na biyu kuma akwai kitabu a wancan mushaf qur'ani ne wannan kuma na biyu akwai kitabu aliyin wa wasafahu mukarrifuhum al-sayyid ali da wani littafi nasa kuma wanda wani daga cikin malaman su yace mislu fakhizir rajulil matwi kaurin kaurin wannan littafin da aka naɗe daidai kaurin cinyan mutum duba wani misali shi ne fasibin rajul <laughs> samu cinye wani katotin mutum ganti haka waɗannan takaddun da aka kawo sai lina alim matsawiya wanda aka an naɗa su an su kaurinsu da su kamar cinye wani mutum ta duba wani ba da misali wani cinye ta eh lokacin su kuma za su ce an saukar musu station ne eh. haɗa wallahi khattuhu hada wallahi khattahu aliyun alaihi salam biye biyadi hadda suka ce wallahi wannan rubutun aliyu ne aliyu ne rubuta shi da hannunsa wa imla'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma ya rika faɗa masa yana rubuta ya rika dictating masa wannan maganar idan aka je basairu darajatil kubra ko juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da talatin da biyu za a samu a ƙarƙashin babun fil a'immati alaihimu salam annahu sarat ilaihim kutubu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa kutubu amiril mu'minina alaihimu salam auladihima bayan wannan ƙur'ani na na ali da littafin ali to akwai kuma Mustapha fatima to akwai shi ma ƙur'ani na fatima shi ma nata ne special ita ma wanda aka kawo mata shi aka dictating mata ta rubuta iftarau sun kirkiri hujja da ƙarya suka danganta ta ala abi abdullah jimala annahu kana cewa ya ce wane ne kenan wai Hussein wa hashahu kuma haka tau bai faɗa ba har da Allah yace wa khallafat fatimatu fatimatu yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan sayyidina Ali uwar Hussein eh, uwar Hassan ko Hussein wa Hassan da Hussein ita eh, ce me suka ce bayan tara su to khallafat ta bar mushafan alƙur'ani ma huwa ƙur'anun wato shi ba ƙur'ani ba ne amma walakinnahu kalamun min kalamin lahi an zalahu alaiha ba ƙur'ani ba ne amma magana ce daga maganganun allah da ya saukar mata ita kaɗai ce mai bambanci alƙur'anu ai kalamun lahi ne to wai ba ba bane amma magana ne daga cikin maganganun Allah revelation Allah ya saukar mata to imla'un rasulillah shi kuma manzo Allah sai dictating mata wa khaffu ali shi kuma ali shi ya rubuta maganan ta Allah ne wanda ya isar ya yi ta dictating a rubuta shi manzon Allah ne wanda ya rubuta mata din mijinta aliyu sannan wanda aka saukar wa din fatima ina fata an gane ko ku duba almasdaru sabiq wato basairu darajat kenan juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da goma sha biyar babun fil a'immati alaihim salam annahum qu'utul jifra wai limamai an ba su littafi aljifru shine littafi wal jami'a matattaran kowane abu wa fatima ta alaihi salam da kuma mushaf na fatima alaihi salam ku duba kuma biharul anwar juz'i na ashirin da uku shida kai ko shafi na arba'in da ɗaya zuwa arba'in da biyu da kuma shafi na can saba'in da uku idan kuka duba babu jihati ulumihim alaihim salam wa ma indahum min al-kutub makamantan sai za ka samu wannan magana wajen waftarau sun kirkiro hujja game da shi suka ce mushafun littafin fatima din nan fihi mislu qur'anikum haɗa talata marrati hmm? mustafa fatima din nan ya yi containing kwatankwacin mu wannan sau uku ya ce wallahi na rantse muku da Allah ma fihi min ƙur'anikum harfin wahidu ina fata an gane ko ƙur'anin mustafin fatima ina ya kai namu innan uku amma wallahi ba harafi ɗaya na wannan ƙur'ani a cikin wancan harafi ɗaya da yake nan babu shi a wancan to yanzu da babu shi kwata-kwata a wannan shi zai iya karanta maka shi ya ce doka ne ina hujja baya ƙur'ani sai yana musafu fatima ya ina fata an gane duk iri waɗannan don ka san akwai maganganun allan da yawa da ya saukar kawai wanda babu su a nan duka don a tabbatar maka sahabai fa sun goge abu da yawa musamman su tsaki na usman ina fata an gane kala sai yace kuntu sai nace haza wallahi al ya ce wallahi wallahi wannan shine ilimi wato littafin mushaf Fatima inna wato yana kunshe da ilimi da ilmumuka wanda har ma Qur'ani na yayi kaɗan ma ya tara irin waɗannan ilmumuka da suke can qala innahu la ilmun wa ma huwa bidhak wato ilimi ne matuƙa Qur'anin nan ba abun wasa bane mustafa fatima wannan magana fa ka duba usulul kafi juz'i na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da da ɗaya zuwa ɗari ɗaya da da biyu kitabul hujjati babun fihi dhikru sahifa wal jifri wal jami'ati wa mushafi fatima ta'arud wala ya kama su fi tufka da warwara yace nasu nasu sun manta fassarar riwayatan sun manta cewa sun kirkiri wata riwaya ta ƙulu wanda suke ce mustafa ta alaiha salam ma fihi shay'un min kitabillahi ko yawa sun ce Mustapha fatima din nan babu wani abu da yake na qur'ani na a cikin shi ko da harafi wa innama huwa shay'un ulqiya alaiha wani abu ne wanda aka jeho mata kawai mu duba aka jeho mata ba'da mauti abiha sallallahu alaihi ma bayan mutuwan ah, mahaifinta annabi wa ala auladiha ko aka saukar mata ita da ƴaƴanta kuma a can kunga ai sun ce ah, jibrilu ne ah, ya saukar da shi ko annabi ne yake dictating wa sayyidina ali yana rubuta amma a can kuma sun ce bayan annabi ya rasu mahaifinta ne aka saukar mata da wannan din aga tuka da warwara kenan kuma ita kadai da dadanta sannan ku duba fa jeho mata aka yi ka gazancin ma wani ya mata dictation wani ya ma rubuta na aliyar duk bai taso ba tunda already is regiment ne kawai a rubucin aka jeho kawai kaga duk an tada wancan magana la mahallala laha min iraq kenan an tada magana ba ta da gurbin zama kenan ina fata an gane wa qala imamuhum al-akbar al-khumaini bari ku ji abinda babban shehin su khumaini yace al-hadith al-akhar yaqul akwai wani hadisai daga cikin hadisin su da yake cewa inna jibrila lalle mala'ika jibrilu fa kana ya'ati ba'da wafatin nabiyyi ya kasance yana zuwa bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi yana zuwa li fatimata yana zuwa wajen fatima bi ba'il ghaib eh ba'ul ghaibi labaru na gaibi bi ma'ana yana kawo mata revelation yana kawo mata wahayi ko ba haka ba fa yaqumu amirul mu'minina shi kuma amirul mu'minina sayyidina ali kenan tunda matan shi ne shine mijinta shi kuma sai ya tashi yana menene yana rubuta mata shi ita ne ake yi ma wahayi sai tana ga mijinta shi kuma yana rubutawa yana recording wa hada huwa mushafu fatima to wannan ta yanda mushafu fatima ya samu kenan in ji kumaini to kun ga shi ma nan bayan mutuwan annabi ne jibrilu ne yake dictating ma ita fatima kai tsaye sai na ari na rubutawa magana ta farko can shi kuma jibrilu ne yake faɗa annabi annabi yake dictating wa fatima shi kuma sayyidina ali yana yana rubutawa magana ta uku jibrilu ne ya ya je ya je homa kawai kwatsam haka ita da ƴaƴanta kawai bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a can kuma annabi yana raye ina fata an gane ko to duka dai maganganu ne masu karo da juna wannan maganar ku duba footnote na uku can ƙasa kashful asrar kashful asrar a shafi na ɗari uku ɗari ɗaya da talatin da arba'in da uku alhadisu tsani fil imamati min aina tambu'un mu'taqadatul awam daga ina ne aqidun amawa suka suka bubbugo sunan babin kenan mala yace tanaqud ga wani tukka da warwara iftara shaykhuhumul kulaini ai shaykhun su kulaini ya kirkiro wata magana da ya danganta ta yace an abi basirin an rasulillahi fi hadithin tawilin eh, cikin hadisi mai tsawo amma ya kawo ya datse shi yace sun ma'atal wahayu sai wahayi ya zo ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi zuwa ga annabi tsira da amince Allah tabbata a gare shi da iyalansa fa qala sai ce sa'ala sa'ilun bi azabin waƙe. lil kafirin bi wilayati aliyin laysa salahu dafe ina fata an gane ko inda <laughs> eh. ayan fassaranta inda yake sa'ala sa'ilun bi azabin wato kafirai ne a zamanin manzon Allah ya ƙuraishawa eh, eh, eh, mushrikai suke challenging manzon Allah wacce in shi manzo ne da gaske na Allah ne Allah yana aiko shi da wahayi a gaggauta saukar musu da azaba ne shine wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha in hadha illa أساطير الأول وإذ قالوا اللهم إن كان, إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم Allah kuma yace wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum suka ce in kai manzo ne na gaske Allah aiko ka yanzu muna son kawai a sako mana da ruwa duwatsu ruwa kawai ruwan duwatsu na jahannama na wuta yanzu su kona mu inda gaske ne in wannan bai samu ba any available torment wani bala'i dai kawai azaba dai muna so mu garka physically ka ji kafiri fa ina fata an gane ko oh. kamar fa mutum ka ce ya nuna maka bindiga ce harbe ni in ka isa ka ga abin da zan maka ka harba kawai ka harbe ni kawai ka ga abin da zan maka yau me zai ma ina fata an gane to irin wautan ken a ah, wai inda gaske ne a saukar musu da ruwan duwatsu na wuta kawai to in aka saukar suka mutum wai nan ne za su yi imani inda gaske ne a saukar musu ba sai a saukar a gefe ba fa su gani a a saukar musu bayan sun mutu sai suke su a fata an gane to ai kaga shirme ne to kamar wanda ya nuna wani yace harbe ni kai kaga abinda bayan an harbe shi an ragargaza shi wai kaga abinda zan maka yau me zai ya mutu ai to irin shi ne wannan shirmen kawai to amma mu duba sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ce ai sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'in ko ai akwai wanda yayi tambaya ma yayi roƙa wai a saukar musu da azaba yanzu yanzu Allah ta ba sa ba ba sai an saukar musu tun yanzu ba matukan kana kafiri kan ai ba mai tunkuɗe ta yau da gobe ai azabar za ta same ka to sai suka dace ayan suka ce wai an share biyu la yace ali lil kafirina ga waɗanda suka kafurce ma shugabancin sayyidina ali to laysa lahu dafi'un su kuma ba mai tunkuɗe musu wannan azaba min Allah bil ma'arij azabar za ta zo musu ne daga Allah ma'abucin menene sammai to ku duba ƙala sai ya ce in ji kulaini kultu sai na ce ju'iltu fidaka an sanya ni abun fansanka inna la naqra'uha hakaza mu fa wannan ayan da ba haka muke karanta ta ba ba mu san bi wilayati aliyin ba ku duba ina fata an gane ko mu fa da ba ma karanta ta da wannan ƙarin bi wilayati ali wace ce faƙala hakaza wallahi akwai rantsuwa fa mutanen nan wallahi haka ne nazala biha jibrilu ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa hakaza huwa wallahi musbatun fi mushafi fatima ku duba kuma ko ba ku gane ba ne da sun ce ba harafi ɗaya ƙwaya ɗaya na wannan ƙur'anin a musaku fatima sai ga shi nan an samu sa'ala sa'ilun bi azabin wafe an samu lil na laisa lahu dafe an samu min Lahi lil ma'arif amma shi wancan ce shi faɗan ƙarin bi wilayati aliyu ne kawai da su fa ba sa karanta wannan yace wallahi haka yake kuma wallahi haka aka saukar da shi a musafu fatima ba samu ayan qur'ani a ciki ba da an ce can wallahi wallahi harafi ɗaya babu to shi nan duka an samu ko ba ku gane tuka da warwaran ba ta'ala sa'ilun harafi ba harafi bane na qur'ani bi azabin waqi ba na qur'ani bane wannan lil kafirina laysa lahu dafi min Allah bil mu'ud abunda babu anamu din shine bi wilayati aliyin to shi ma da aka karanta masa wannan ayar ta ce a akar makalla gaskiya mu fa da ba makara ya ce wallahi haka yake kuma haka aka saukar da shi a musamman fatima to ashe akwai harufa da yawa ke ga suna na wannan qur'anin a ciki to tanaqud din kenan contradiction ku duba ar-rawdatu min al-kafi rawda na kafi ina fata an gane ko mujalladi na takwas shafi na 1969 kitabun rauda tashin risalatun minhu alaihi salam ilaihi aiban akwai biharul anwar ima juzu'i na 35 shafi na 324 babu kaulihi ta'ala walamma ضرب ابن مريم مثلا muka Minhu ya يسدون to in Allah da lokaci ya za mu dakata a nan yanda aka saukar da in za mu ji yanda aka saukar da shi mun ji yanda aka saukar da qur'ani shi kuma jibril ne yake saukar shi kuma wannan za mu ji yanda aka saukar an kayfiyati nuzuli hadal al musaf yanda aka saukar da shi daga sama aka sako shi ya ta sauka ya fada gabanta ko jibrilu ne ya kawo ya ajiye a gabanta koya ne koya ne za mu yi dai yadda aka saukar da su da izinin Allah idan Allah ya raya mu sati mai zuwa shi amina Thank Thank you.